an za majalisun Najeriya gaskiya akwai matsala matuƙa da gaske matsalolin guda biyu ne na farko idan ka dubi ta siga ta ilimi na kimayyar siyasa za ka cewa a ka'idodin demokuraɗiyya guda kusan arba'in ina ɗaya daga ciki cewar majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so to amma muhimmi ko abin tambaya shine ita jam'iyya tana da dama na cewar ita za ta gabatar da majalisa shugabannin da za su shugabanci 'yan majalisa ko ku a'a demokuraɗiyya ta ba su dama su sami zaɓi shugabanninsu a tsakankaninsu wannan shine tambayoyi muhimmai tsarin mulkin najeriya shine muhimmi shine a haku shine wato a ala akan kowace doka saboda haka ya ba da dama abu abin da jam'iyya ta ce a tsarin da jam'iyya take tunda yake ba a tsayawa takara akan wato kai da halinka ko kuma wanda ake cewa dan takara wanda yake hmm. zai tsaya shi a kansa wa hmm. platform na jam'iyya ake tsayawa saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci da shi ma za a kalle sannan kuma yana da muhimmanci su kuma damar da suke ita na su zaɓi shugabannin su shi ma suna damar da za a kalle saboda ɗaya daga cikin ginshikai guda kusan arba'in na demokuraɗiyya to saboda haka matsalar ita ce shin ya za a rarrabe wa ifi gaskiya jam'iyya da take kokarin ta ce a lallai ita za ta ba da umarni na waɗanda za a zaɓa su zama shugabanni a majalisun dattawa da na wakilai ko ku a'a su 'yan majalisa wanda yake tsarin demokuraɗiyya ya ba su dama da su yancin kansu kamar yadda bangaren zartawa za su yancin kansu kamar yadda bangaren shari'a za su ci yancin kansu su ma suna da wannan damar to waɗannan mushkilolin guda biyu su ne kurin abin tambaya su ne kuma abin da yake wato masana suke ta kaiwa da komowa ko kuma yin mujadala a kansu. Mulkin kwa kalila ne, to na Allah shi kasira ne, idan Allah